masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci namu mai albarka a cikin tashan nan namu mai albarka wato shahidanmu tv insha allah yau za mu yi duba ne akan um, lokacin sallan asuba da kuma kafin gari ya waye um, hadisai da dama sun bayyana mana cewa daidai wannan lokaci na sallah asubahi ko kuma mu ce kafin gari ya waye lokaci ne mai matukar mahimmanci sannan kuma akwai wasu abubuwa da suke keɓanta da wannan lokaci am kamar misali a wannan lokacin ne ake raba arziki haka zalika kuma a wannan lokacin ne ake karɓan addu'a haka zalika kuma wannan lokaci lokaci ne mai mahimmanci a um, wanda ake yafa zunubai lokaci ne kuma still na biyan bukata sannan kuma ba a son a rika yin bacci a wannan lokacin wato bayan sallan asuba kenan kafin gari ya waye saboda an bayyana mana cewa yana gadar da talauci sannan kuma yana gadar da ciwo sannan kuma arzikin da ake rabawa a wannan lokacin mutumin da ya kwanta ya bacci a wannan lokacin ba zai same shi ba sannan kuma har wala yau akwai addu'o'i wanda ake keɓanta su da wannan lokacin ga mai buƙatar amsanin waɗannan addu'o'in zai iya duba mufatihul janan a mufasalin a amal ɗin da suka keɓanta da lokacin sallah asuba da kuma bayan sallah asuba um, insha Allah zan dakata a nan sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu faɗakarwa ilmantarwa har ma da wa'azantarwa da zarar mun ɗora assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu